namiji ba kowa bane face mugu azalimi macuci ha'iri mara imani mara tausayi wanda bai damu da rayuwar kowa ba sai tasa kai momi ki tuna fa maza suna da rana rana ta wauta ko ta bakin ciki maza fa za su la'ance ki sai mene akan da za su dora ina ma Allah mata kawai ya halitta a wannan duniyan bai halicci maza ba wai duk akan me kike faɗin haka mai dole abin da kika ga ina faɗa ina faɗa miki ne domin ki san rashin imanin namiji ni kan zan so in ji me namiji ya miki har kika tsane shi ba tsoro zan baki ba amma ke ma ki kula da naki miji tarkon kauna Allah ya tsino gadan nan me maka kuma akan sa bakitin amana ta dole in tsino gadan nan yanzu ba gashi kai ma za ka rama ba eh kun faka ne tarkon kauna tabbas ya ɗana tarkonsa tabbas ya ɗana kuma linzaminsa masu bin kashi ya ɗebo ruwan dafa kansa babu dalili babu ɗan mafara shin me yake faruwa tana fita daga gidan ko kuma a'a ana charamta ne da su tarkon ƙauna. Wuke idan na baki damar me zaki? Hannatu ni kike jifa da irin wa'innan mugayen kalaman haka? Babu wani wanda ya isa ya datse igiyar da ke tsakanina da ke sani. Wannan asibitin fa ba asibiti na bane. Ba haka bane lokuma Hasina. ga wata kawai za ki zo ki tara. idan akwai abin da ya fi kisa a aikace to wallahi zan yi kamfanin amat entertainment suka ɗauki nauyin kamu wannan katacin shirin mai suna tarkon ƙauna da ka san kowa ne ne shi da ba kai wannan fatan ba amma wane ne shi kuma me yasa kika faɗa haka asina ta san zaka iya yi mata komai idan ta yi maka laifi mutum ya aure a ba sai huta ku dinga zuwa gidan kawai daga yau ba ni ba ke ba kuma zan ƙara zuwa inda kike ba yalla kai bulla tarkon kauna labari da tsarawa saifullah hussein daukar nauyi hajiya aisha tijjani shiryawa abdulaziz aziz suman ba da umarni alukum zak zak tarkon kauna mazan ne yan daba kwarai kuwa to amma me sai kika ce maza yan daba ne maganin ta ɗaya ne kuma ina da shi tun da haka ne burin ka idan ta mutu sai ka zo ka binne ta garin yaya wannan fayil din ya tare da bashi haka ina jin yanzu ma ya mutu farkon ƙauna. Umma, ina jin a raina, Muhammad zai iya kashe. Dan daba ne? Ba dan daba ba ne, amma ya fi haka. Munafuka, annamimiya, ashe daman amana da yake ci? To wallahi, wallahi yau nan sai na kashe ki. tarkon ƙauna. tunda marainiya ce wallahi an bilki mutumiyar kirki ce ba ta da wani aibu don allah abba ka dawo da ita ke ke wai ba ke na gaya wani shi da ke dena daina shiga cikin wannan magana ba saboda me na riga na zo na yake hukuncin nan kuma ke na ja miki kunne na ce kai ki zuga zuwa kina kina damuna da wannan magana sai kuma ki zo kuma ki sake damun da wannan magana kina kina bibiya ta ita kuma akan me kamar yadda iyaye suke da haƙƙi akan ƴaƴansu haka 'ya'yan masu ke da haƙƙi akan iyayensu wajen tunatar da su ba wai don sun gaza ba ko sun kasa ba ne sai dai mantuwa Abba idan zan tuna maka wata aya Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa Bismillahir Rahmanir Rahim wa amma man kafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa duk wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Ubangiji ya hana ransa bin san zuciyarsa to haƙiƙa aljanna ce makomarsa zan so aljanna ce ta kasance makomarka abbana don allah abba kai haƙuri ka dawo da anti su babu shakka wannan tana saboda kika yi min tabbas ta tausa zuciyata ga abin da nake so da ki kwata da hankalinki na miki alƙawarin allah ya da ne kuma zan dawo da bilkisu gidan nan Alhamdulillah. Na gode abba Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Tashi ki koma cikin sai na dawo. Na gode. To madalla. Madalla. Allah ya shukura ba. Eh ni ma abin ya ya zo min karshe ni ma. Kwarai da gaske. Eh dama ban niyya zan gaya makin ma bane ni na so in yi gaban kaina to kuma a shi shawaran mu daya. ina ina ina bilkisu sun shiga nan makota ake su duka su biyu to ah, da ita da mutuniyar ta eh, ikon to babu laifi ba laifi a ƙara haƙuri amma insha Allahu ni dama abin ya ishe ni ƙwarai da gaske to yadda za mu yi na yadda aka yi kuma insha Allahu zan dawo sai in gaya maki insha Allahu marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta ya taɓa ki ki daina kuka ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke allah na kallo marainiya marainiya marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta waya ta taɓa ki daina kuka Ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo. Marainiya, marainiya, marainiya, marainiya. Marainiya ce, tunda marainiya ce, marainiya ce, ku bar dukanta. ku bar zaginta waya ta baki ki daina kuka ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo Amin wa alaikar alaikum. Yau dai yi Kaka. Yau kai ne a gidan nan? Wallahi ni ne a gidan. Kai kai kai kai. Sunusi kenan. Abin kaka, ina yin? Lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya. Lafiya kalau. Masha Ai fushi nake da kai. To, kaka me kuma nayi? Tunda da aka yi auren jikan nan tawa. Ka ɗauke kafa daga gidan nan. Cak! Ai ka dinga zuwa ma ana gaisawa. Ko da baka aure ta ba Allah ne bi yi ba. Kaka gaskiya ba ba haka bane gaskiya. Wato abin da ke faruwa yanayin al'amuran da nake gudanarwa ne gaba ɗaya suka sauya. na cinikayya shi isa ba na samun zama amma ko ɗaya rashin samun bilkisa a matsayin matata hakan na ɗauke shi a matsayin kaddara kuma wato allah daman tuntun ya riga ya rubuta cewar ba matata ba ce haka ne amma kaka hakikanin gaskiya samun mace kamar bilkisa a wannan zamanin abu ne mai wahala allah sarki sunusu kana da tawakali duk lokacin da kake magana lafuzanka mutum zai karu da shi inda mutum yana da fasaha Allah Ubangiji maka albarka Sanusi. Amin. Sa ka haka. Amin kaka. Maka albarka. Amin kaka. Sa ka haka. Amin na gode kaka Allah saka miki da alkhairi. Amin. Kuma ita mahaifiyar Bilkisu Allah ya cikanta da rahama ya sada ta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina yini? Ah, Bilkisu. Kina lafiya? Lafiya ƙalau. Ya mijin naki? Ina nan lafiya. To Bilkisu, Allah Ubangiji ya ji kan mahaifiyarki. Ya gafarta mata. Ya sa aljanna ce makoma. Ya sada ta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya da kuka kuma haka, kaka? Duk sanda aka ambaci mahaifiyarta. sai ta yi wannan kuka na ce mata ba kuka zaki ba addu'a zaki dinga mata shi ne kawai mafita amma kuka ai ba yiwuwa ba ne ko sallah nake idan ta ji indai har ta zo gidan na ta ji na ambaci sunan mahaifiyarta Allah ya ji kanta yarinyar nan sai ta fashe da kuka na ce ba kuka ba addu'a ya kamata ki dinga yi wa mahaifiyarki shi ne kawai zaki dinga yi mata amma ba na son kina kukan nan ni ma sai ki tayar min da hankali wallahi to kakani ina jin tafiya zan yi Eh, amman kafin nan tafiya ya kamata yi tun yanzu aka tafi wallahi daman ai wato wucewa zan yi na ce to ai ga shi wannan dubu uku ne ba yawa ba ka gajiya sosai ba komai daman ai wucewa zan yi na ce to bari in biyo in gaida ke Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya saka ba haka Allah ya saka ga bayan makiyanka kaka abinda ka bayar ai shine <laughs> rabon naka na can Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Inda an haɗu sai an bayar. To ni na tafi. Allah ya ji ka, an gode. Allah ya albarka, Allah ya albarka. Alheri kullum, kullum, kullum. ke kin da kuɗi na'am hajiya na dawo yanzu dai a takaice yarinyar nan dai mijin ya koro ta tana gida ta dawo gida amma kuma dai ba sakin ta ba shine na zo a sake taimakawa a daɗa kan wancan da ake da addu'a Allah ya ƙara daidaita zamansu ni ba na son fitina irin wannan hajiya kina ji abin da nake so da ke yanzu ke ma sai kin ƙara haƙuri kuma kin ƙara jajircewa zan ƙara miki addu'o'i a kan na da kuma babu canji a yanda na faɗa miki yanda ake yin su ɗin nan haka za a yi su kuma wa'annan amma ƙari ne a kan na da sannan kuma za mu rubutu shi ma a ƙara bata wannan rubutu shi ma zai sanye mata da ranta insha Allahu domin kin ga da ba ta da tarbiya da ita ma in an yi mata mai da martani za ta to kin ga martanin da za ta mayar kuma ba a san me zai faru ba insha Allahu in dai an yi wannan za a samu wafuka hajiya eh, a ce a ci gaba da waɗannan abubuwan To mana, alhamdulillah. Eh. Allah ya sa a yi asara. Eh, to insha Allah za a samu sa'a za a samu mawaƙi. Marainiya, marainiya, marainiya ce. Salamu alaikum. Alaikum salamu alaikum. Kaka? Na'am. To kaka kuma kya tsaya kina magana ba da baki shigo ciki ba kuma? A'a ba komai alhaji. Ikon Allah. ina wuni lafiya kalau ina gajiya alhamdulillah alhamdulillah ya kuke to lafiya dai ko a lafiya kalau da ma magana ce ta kawo ni to to saboda bulki kwatsam sai muka ganta a gida to in wani abu take yi alhaji me zai hana ka dinga zuwa ka gaya mana mu zo mu yi mata faɗa ta daina ka gani sai muka ganta a gida ba zato ba tsammani to kaka shi dai a rayuwa kullum bai kamata a ce ɗan adam akili ya dinga yanke hukunci a yayin da yake cikin ɓacin rai da zafin zuciya ba abubuwa dai da yawa sun faffaru na zamantakewa aure a cikin gidan nan tsakaina da su iyalan nawa amma kaka duk abin da ba ya faru dole in yi amfani da hankali na tukunna kafin in kai gacin da zan ce na yanke hukunci akan abin da nake zargi ko zato ko tsammani wannan ya sa na ga to zaman bilkisa a cikin gidan nan a yi ta faman cece ci yau daɗi gobe ba daɗi shi san ce kawai ta tafi gida amma kaka ba sakinta ne don ko ita ba furta mata kalmar saki ba amma na ce kawai tafi gida manufata ko da dai ba ta nan ba ta gani na ba na ganin ta to zan ci gaba da bincike na a hankali har Allah ya ganar da ni abin da nake tsammani to kuma sai gashi ya tabbata kaka duk iya binciken da ne ne ban ga wani abu da za a ce shi ne laifin da bilkis ta yi ba saboda kaka wannan yasa ko da ke biki so ba ni zan ji domin me domin ita dai bilkisu ni dai na riga na dawo da ita gidana eh wannan ba wani abu ne na riga na da ciki na to Allah ya huce eh, zuciyarka eh afa kaka ya huce ai ya huce kaka babu komai ai ya huce kaka ya huce kaka ai mu ba ma san abin da muke su eh. za ta bata maka rai wallahi gaskiya ne gaskiya ne ai ya huce kaka babu komai eh ba komai kaka ya rahu a babu eh, komai kai za mu ba mu hakuri to wallahi yawa mu je mu je raka ki mu je raka ki eh marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce anti na'am kin ce za ki bani gidan mama ku bar dukanta sati mai zuwa insha Allah zan kai ki kullum ku ce bata ki daina kuka Ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo.

Ki haƙuri na ce ki na kuka. ke daga gidan Alhaji nake yanzu. Mun daidaita za ki koma gidan mijin. Kaka, wani gidan da babu komai cikinta sai ukuba da tashin hankali da fargaba. Kuma cikin gidan zan koma. To wani irin uba? Duk wannan azabar da kike ci a ne miki lada ne. Kuma aljanna ki tana ƙarƙashin ƙafarsa. Ki ci gaba da haƙuri. kamar inda kike yi babu wani abu to shikenan kaka har ila yau dai ba zan taɓa gujewa umarninku ba ko in saba muku to Allah ya miki albarka insha Allah abin da kuke so shi za a yi Anti. Na'am. Gaskiya jama'a ta cikin ita ma yanka kila ta. Asma'u kenan mafarki fa kike yi. Mafarki fa ba gaskiya bane ba. ba abin da zai sami ki kin ji to ki lalubo min lambar wayan babanki ki kira min shi ina son za mu yi magana da shi marainiya marainiya marainiya ce da marainiya kana ji na marainiya an ce abokin cin nama ba a ɓoye masa buka mutumin ka alhaji isa sun haɗu da kaka ya tsuguna ya gaishe ta. Alhaji Isa. Dan Allah dan annaba a yi haƙuri yarinyar nan dai ta koma ɗakinta. Bushi ne nace bari zo in sanar da kai ka ji maganin nan. <laughs> Wuya mai kai yaro makasa. Duk abin da ake gaya mai yanzu ba gashi an kewaya an kewayo ya dawo ba. To ni rasa irin wannan abu wani iri ne. To wannan abu abu ne da za mu yi farin ciki mai murna. Amma yau? yarinya kafin ta koma ta sai mun yi nazari sosai tukuna wannan gaskiya ne yawwa to dama haka za a zo a abu kurin dan ya faɗa ba eh mun ji shikenan yawwa za ta koma amma za mu zauna mu ma mu dubi abin da ke yi wa ai ba da ka ake zauna ba wallahi lai in ba fa dan kai bane gaskiya ba wanda zai fito da ni bacci ne kawai a ido ka gani Allah ya Ta mu Me ta dawo nan ku? Wannan kuma tambayar ba ni zaki yi ba. Me gidan zaki wa tunda shi ya ce na dawo. Yanzu har ki yayi karfin da zaki kalle ni kina gaya mun irin wa'annan maganganun. Gaskiya ne. Zan tambayi mai gidan. Zan kuma ji ba'asin da zai da mana da masifa da bala'i cikin gida. Masifa da bala'i kuma Allah ya raba mu da ita. <laughs> yaro yaro ne bai san wuta ba sai ya taka shi kuma alhajin zai zo ya same ni zan ji san da ya sa ya dawo mana da wannan masifar cikin gida ni kuma zan tabbatar masa da ni hajiya rabi ba a manta ka haye yau ta dawo yau za ta koma Wannan wani irin abu ne za ka ɗauko yarinya nan ka da ita gidan nan. Eh? Bayan kuma duk irin laifin da ka kama ta da shi har da can zarafin auren ta fa a ciki. Hajiya Rabi. Wai don Allah me yasa ne ke ke damun kanki da abin da bai kamata ke damun kanki da shi ba? Me zai hana in damu? To. Dan me ba zan damu da al'amarin nan ba? Alhaji abu ne fai ya a kan idanka. amma kake neman ka danne shi to ko akwai wani lauje ne cikin nadi da ban sani ba ba wani lauje cikin nadi ba ki bace shi daga ranki ba wani lauje cikin nadi eh to idan ba lauje cikin nadi kamata yi ko ka dauki mataki akai saboda ba ta yanda za a yi ka ga abu da idan ka kurukuru a ce ka ki daukan mataki akai to ba wai na kama ba ni dai naga kato ya fito amma zancen na to na kama shi yana bi ai dole sai an yi bincike tukuna an bi abin a hankali an ga inda ya kamata a bulo lamarin nan fi sabilillahi bincike kuma wani irin bincike abin da ka gani da idan ka kurukuru ni da yanzu kin ga abin da da kin bar wannan maganar kina ji na mu bar wannan maganar a hankali a hankali duk binciken da nake yi ko ma dai me ai zai bayyana kici da wannan abu kina ba ki shawara tunda marainiya ce marainiya ce ci bilki ah. na ji daɗin ganin na yi farin cikin ganin ki wallahi. Allah ya saka abba da alkhairi da ya damar da ke. Gaskiya dole ne na gode miki saboda irin soyayyar da kike nuna min a cikin gidan nan. Allah ya saka miki da mafificiyar alkhairi. Amin ya Allah. <laughs> Ina Asama'u. Tana ɗaki tana bacci, kisanta tana son bacci sosai. <laughs> Asama'u iyayen bacci. To bari in je umma ta sani wani aiki bari in je in gama in dama shahira. To shikenan sai kin dawo. Yiwu yanayi irin na yanzu ai ba sai an ce komai ba. Kai ma za ka iya. sosai ma kuwa assalamu alaikum alaikum assalam ha to to na yi bako to shi kenan sai mun yi magana alhajin allah ai wucewa zan sai na yanke ka na ce to yau rana ta na ka fita kenan malam barau babban bako ya kokari to muna nan mun gode allah masha allah wato wucewa za ka yi eh. na ga ka rike na ce to akwai dalili to dama ina neman ka ka gane albishirinka goro bilkisu dai ta koma ɗakinta bilkisu ta koma ta ɗakinta wato alal shehu na ji daɗin wannan labari da ka bani yanzu abu ɗaya ne ya rage mana kawai a daidaita tsakaninku mu'amalar ka kai da alhaji isa ta da wuri ta koma kamar yadda kuke da wato duk abin da aka yi haƙuri insha Allahu za a ci nasara domin an ce duk faɗin gona to akwai kunya ƙarshe yau kaga Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari duka mu'amalan mu kuma in Allah ya yarda babu wani abu da zai taɓa mu'amalan mu dama rashin sani ne shi ma kansa duk da ya rike wannan abu a haka yanzu kuma da Allah ya fito da gaskiya kowa ya ga abin da ya faru shi ba da kan shi zaka ga ya juya ka amma na ji daɗi kuma kaga daɗin da ta ji da Allah ya sa mutane san ba su fahimci ma me yake faruwa tsakanin ku ba insha Allah nan kantin ma bala na shiga eh. to to to to shikenan a to ma da abin ne to ai na ba ba komai wallahi sai a to da shi Allah to na gode Wala baro, vale, baro. <laughs> A'a, to ai, ai baka sani ba. Ni abin da nake so ka gane, ka ba su haƙƙinsu, billahi da za su iya kai ka wannan hukuma da ake kai ƙorafe-ƙorafen mutane. Eh? A shi irin wani abubuwan suka taso, aka ake gabatar da su. Eh, shi kenan. To, to to to to ba damuwa to ba damuwa to sai mun yi magana sai mun yi magana assalamu alaikum amina abba ba shi da wannan ya ake dama zuwa ne ne ƙara yi maka godiya yadda ka amshi magana ta ka dawo da anti bilki Allah ya saka k'a alkhairi Allah ƙara lafiya amin amin in da iyaye suna bin shawaran 'ya'yansu haka in abu mai kyau ne su bi da duniya ta zauna lafiya gaskiya ne wato amina allah ya miki albarka amin ya allah ke kanki abin da kika wato kin yi ta maza kin yi abin da ya kamata domin a ce wani al'amari ya taso na rashin kyautawa ko na rashin jin daɗi amma a ce ya kamar ki za ki samu ƙarfin gwiwa da za ki iya magana ki ƙoƙarin a sasanta a wuce gurin a zauna lafiya to ya wannan sai a ce Allah barka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka wato wannan ya sa ni dai ba zan yi ƙasa a gwiwa ba a kan duk irin abin da ke kike da bukata to in Allah ya da in dai bai saba wa shari'a ba to ni kuma a shirye nake da gabatar miki da shi ko menene nake bukata abba na gode allah ya saka da alkhairi allah ya kara ma lafiya